assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, mun san dai da cikin wannan sura ta anfal wadda take tana nuna mana a hakamar qital yadda ake yin yaƙi wato hukumce hukumce na yaƙi kuma a cikinta mun ga hukumcin ganima mun karanta sannan kuma mun ga kissa ta yaƙin badar yadda ta gudana har zuwa karatunmu na jiya to karatunmu na jiya mun tsaya inda allah ya ce ba ya canzawar ni'ima ga mutane idan ya yi musu sai idan sun canza ni'iman nan da an musu sannan allah subhanahu wa ta'ala ya hankurtar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam cewa abin da yake gamuwa da shi daga mutanensa kafiran ƙuraishawa da sauran kafirai duka to irin al'adar kafirin sun gabata na gabaninsa waton ya ba da misali da mutanen fir'aun ya ce da waɗanda ke gabaninsu na sauran al'ummomi to karatunmu ne yau insha Allah za mu tashi kan aya ta biyar ta hamsin da biyar to ci gaba إن شر الدواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة وإما تخافن من قوم خيانة فانبر إليهم ۖ فانظر إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين to an ka ci gaba da annabi bayani sallallahu alaihi wasallama da sauran musulmi duka wato abinda kafirai suke tattare da shi na makirci da rashin hankali da rashin tunani Allah ya ce inda sharar dawabi haƙiƙa mahi sharrin dabba inda lahigun Allah Allah na kafaru su ne waɗannan da sun hakafirta wato su ne mahi sharrin dabba inda Allah dabba shine duk abin da ke da gwainiya bisa ban ƙasa ana ce mai dabba mutum ya shiga sauran dabbobi duka sun shiga kamar ga wata aya inda ke cewa ah, wa ma min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha ba wata dabba a bisa ban ƙasa da ke da gwainiya kwace arzikinta yana ga Allah wato ciyashe ta yana ga hannun Allah to mahi sharrin dukkan waɗannan dabbobin da a bisa ƙasa waɗanda ake ciyarsuwa waɗanda Allah ke ciyarsuwa to mahi sharrin su su ne Allah zai na kafaru waɗannan da sun hakafirta wato kafirai su ne mafi sharrin dabbobi duka nan Allah amfani da dabba gare su kuma ana nufin su domin su mutane ne domin galiban wato ga urfin logawi idan aka ce dabba ana nuhin wadda adda kafafu guda hudu kamar mutum bai cikin su kenan amma na Allah ce musu ne mafi sharrin dabba saboda wato hankali an sance musu hankali kamar wanda aka sance ma dabbobi ba su iya ganin alkhairi abin nan su gane sun bar abin da yake na gaskiya wato kenan la akhtiyara lahum wala aqal ba su da zabi su dabbobi ba su da hankali to su ma kafirai haka nan suke tunanin su dan kadan ne ko yaushe in kana biye su kai ma zaka san irin su don haka na Allah ya ce mahi sharrin dabba inda Allah to su ne waɗanda sun ka kafirta wato kafirai su ne mafi sharrin dabba kamar daga wata aya Allah ke ce musu ah, abin in hum illa kal an'am balhum adallu wato su kafirai ba zamo ba ka ce dabbobi ne ya ce ma har abin nan sun yi dabbobi zama bata domin dabbobi na da hankali amma su ba su da yan kwatanta bisa gare su to Allah ya ce um, inda sharrin dawa mahi sharrin dabba inda lahigun Allah Ka gani an sifan su da mahi sharrin dabba ko cikin dabbobin a kowace ta zama sharri domin dabba nau'i biyu ce malamai na cewa dabba iri biyu ce banda mutum shi dan adam idan ka da shi wanda da tunanin ka zai kama da an ce dabba za ka tunanin mai kafa hudu to su waɗannan dabbobin galiban iri biyu ne jinsi biyu ne akwai jinsin da yake ana ɗebe kewa da su ba abin tsoro ba ne ba su zama sharri ba naman su ba sharri ba ne halayensu su ba ta zama sharri ba suna da sabo kana iya sabawa da su kamar irin abin nan raƙumma da shanu da tumaki da duk waɗannan waɗanda allah ya ce ma'al su ana ɗebe kewa da su ana kiwon su kana zama da su su saba da kai to waɗannan sannan akwai abin nan jinsi guda nasu wanda ya zama sharri na dabbobi shine dabbobin da ba ya ɗebe kewa da su kamar abin nan eh, eh, namun daji kamar kura ko kare ko eh, abin nan maciji abin nan kunama kaga duk waɗannan ba a ɗebe kewa da su domin da ganin su tsoro za ka ji don ban taɓa ganin wanda ya tara kunamu yana kiwo ba to sai dai kila bagarde ko ko kuma mace zai shi ma sai sai bagarde kuma amma duk a ƙare za ka ga mafi yawan gardawan macijin zai kashe su to su ne mafi sharri a abin nan dabbobi wasu na cewa na Allah sifanta su da mafi sharrin dabbobi da karne da da jakkai domin cikin dabba ba abin da ya fi kare da abin nan da jaki zama mafi sharri to Allah ya kwatanta kafin rai da wannan wato fahim su waɗannan la nuna ba su yin imani wato wannan shine sha'anin su mai nuna abadan ba su imani har abada kullum suna da hanyar da za su aibanta addini ne ba wai hanyar da za su fahimta su shigo ba to irin waɗannan sun fi komi zama sharrin galiban sun sani amma suna kin sanin da gangan to su ne mafi abin na sharrin dabba sai Allah ce su ne waɗannan iza allazina aharta minhum waɗanda kai riƙe alƙawalinka gare su wato kai alƙawali da su cewa ba za su abin nan ba za su taimaki kafirai ba kuma ba za su taimake ka ba malamai na cewa wannan aya ta sauka ne ga banu ƙuraiza yahudawan banu ƙuraiza lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ibn ya hijira kuma madina sun yi alkawali da shi cewa mu ba ruwanmu da ku haɗin ku ne na tsakaninku da yan uwanka kuma wannan addinin ka ban namu daban don haka nan mu yi alkawali ba za mu taimaki abin nan ba za mu taimake ka ba sannan ba za mu taimaki wanda zai faɗa da kai ba bisa ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika alkawali da su kaga ba su taimakon wani mai faɗa in ya zo ya yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan sannan kuma ba su shiga idan annabi na faɗa su taimake shi an kai wannan yarjejeniya to ko yaushe sai su walwale in faɗa tashi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai su laba ba su sullali su jojin kafirai su hada musu sirri kuma su taimake su da makamu su taimake su da wani abu game da kafiran duniya ke yi yanzu cikin munafukan musulmi ai da su ake gama sai a baka makamai duk kashe yan uwanku ko ba haka ba to wannan munafucin yana nan har shi abin nan ne na yahuda na banu quraiza su sun ka fara wannan to Allah ya ce in kai alƙawali da su sun mai yanke duna ahadahum sai su walwale alƙawalinsu fi kulle amin marratan ko wani shekara so guda wato ma'ana idan aka yi alƙawali da su a bana to ba a kai baɗi ba su walwale shi ba idan aka tambaye su ce ai mun manta gaskiya muhammad manta muka yi kenan ba mu kuma walwalewa ka tunar da mu kuma eh, cikin shekara sai su kuma walwalewa wato kowace an kai alƙawali da kafiri bai ya tsarewa ku diba ko kasan nan duk da muke son a zauna lahiya tare da waɗanda ba musulmi ba abin da wuya ko an yi alkawari su za su walwale domin za su ce sai ka bar addinin ka kayan nasu ko kuma kai ka bar naka sannan a za abu guda wannan yana yi wa kowa ya zamna ya yi addininsa kai ka yi naka ne in yi nau sannan ba a hana ma kowa ya yi abin da addini ne ce mai shine sawaba gare shi ka je ka yi naka to me ya faɗa ciki Allah ce fi kulli amin ko wace shekara marratan so guda Allah fi eh, kulli amin marratin ko ya eh, fi kulli fi kulli marratin wato cikin kowane lokaci an kai wato ma'ana kenan marratin mutaahida bin nan eh, abin nan alƙawlan da an kai lokaci mai yawa ne da sun saba an ka tunatar da su sai su ce sun manta don haka suke da'iman su waɗannan kafirran banu ƙuraiza ko kuma dukkan kafirran duniya to haka suke Allah ya ce wahum la yattaquna su ba su kiyayewa alƙawali ko yaushe ba su tsoron Allah ba su kiyayewa alƙawali da duk an kai to za su walwale to irin waɗannan Allah ya ce fa in ma tasqafannahum to lalle in ka samu ikon kai gare su wato ka kama su ka darme su wato abin nan ne nan ana zaburar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmi waɗanda ke zaune da irin waɗannan kafirai waɗanda ake alƙawali da su su walwale wato nan ana zaburar da su ne bi shidda wal ghilza da tsanani kuma da kaushi kada ku yi musu sassabci duk kafirin da ake alkawali ya walwale ya yaudare ka kuma gobe a komawa eh, kulla wani ya walwale to kada ka yi masa sassabci idan ka samu karfi gare shi hil harbi ga fada domin na eh, abin nan Allah ya ce fa in ma tasqifannahum as-saqafu anan ay az-zufru rinjaya in ka rinjaye su ko kuma ana cewa a saƙafu al'idira ke sur'atin wato idan kai riski mutum da gauga to kada ka bari ya tsere ma da ka kan mai wannan lokacin to kada ka bar shi kada ka bashi uzurin sakan guda ka rama abin da ya maka to duk kahirin da ke walwala alƙawali an ka cin mai an kama kada a kuma saurare nai a kashe wannan shine maganin sa wato abin nan ah, fa'in ma ta suka fannahum idan ka kama su a wurin yaƙi hilharbi a wajen yaƙi wato ana cewa saƙabtu shai'a wato takabtu shai'a min babu ta'iba wato ka ka riske abu shine shine takibta kana cewa sakibtu rajuli fil harb wato na riski wani abin nan mutum a wajen a wajen yaki wato ka kama shi ko kuma kana cewa sakibtul hadisa na fahimci hadisi wato ma'ana kenan na fahimce shi na gane to na Allah ce fa in ma eh, tasqafannahum idan ka samu ƙarhi gare su hil harbi ga fada to ka kashe su kashi ka ɗarme su ɗarmi kada ka bar su sannan fashin rib bihim man khalfahum waɗanda sun ka taimake su waɗannan munafukai masu kai musu sirri su ma fashin ridhum ka wace su kada ka bar gungun su ka fasa su gaba ɗaya a kame su da kisa da ɗarmu da kami da abin nan bautaswa. kada ka bar su haka nan dunkule wuri guda domin idan kun ka bar su za su koma ƙarfi su dawo su yaƙe ku don haka nan kahiri wanda kawalwalewa alƙawali wannan shine hukuncinsa abin nan a yaƙe shi wato fashin ribihin man khalfahum ka wace gungun man khalfahum waɗanda ke taimakon su ta zakaru na cewa za su wa'aztu su ji tsoro ba za su koma taɓa ku ba amma idan suna taɓa ku kuna ƙyale su to shi kenan sauran muku haka nan kada ku ɗauki reni ya ku musulmi ga kowa Allah ya ce ya zakaru na ko za su abin nan wa'aztu fa in ma ta hafan na min khiyanatan kuma idan kana jin tsoron wato khiyanatan wata yaudara min daga mutane waɗanda kun kai alƙawali da su wato kun yi alƙawali da mutane cewa mu zamna ƙasa guda muke kuna musulmi muna musulmi kuna kafirai amma kowane mu ya tsaya ga addininsa alƙawalin da muka yi tsakanin mu a tsaya kada ku yaudare mu kada mu yaudare ku kada ku cuce mu kada mu cuce ku a bar kowa shi addininsa duk sharuɗan da kun sanya to idan kana jin tsoron waɗannan mutane yaudara ta biyo baya wato nan kana jin tsoro yaudara ta bayyana alamunta ya bayyana cewa waɗannan mutane ba masu aminci ba ne to Allah ya ce fambis ilaihim ka watsar wato ka jefar da alkawalin da ka yi tsakaninka da su wato ma'ana kenan alkawalin ya kare tunda an yi sun saba kamar yadda banu za suka yi anan sun yi alkawarin cewa ba su taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taimakon mai yakin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai su laba suna ba kafirin shawa labari suna ba su makamai wannan ma bai wuce ba har suka yi kokarin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce abin da yake a gayyato annabi aka gayyato shi ya zo a wajen su ya zauna suka aka yi mashi hida a wata a wani abin nan eh, katanga sai aka shirya wani ya hau da can sama da dutse sai ya turo ya faɗo mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi to a suka hau sama sai suka abin nan kayan su turo sai Allah sanar da annabi sai ya tashi yana tashi dutsen ya zo sai taushe wanda suke tare da shi sallallahu alaihi wasallam mutumin ya mutu to kaga irin wannan walwalewa alƙawali idan ku kaga alama ce gare su to alƙawalin da kun kai ku jefar da shi tsakanin su ku faɗa musu cewa alƙawalin mu da mun kai da mu da ku ya walwale tun da kun saba ko da ma rashin sabawa rashin yaudarar musulmi ko rashin yaudarar addinin su ko rashin cin zarafin su cin zarafin addini su ke zama abin nan abu guda amma matuƙa kuna yaudara kuna cin zarafin addini kuna cin zarafin musulmi to shikenan babu babu wannan alkawari wato fambes alaihim ka watsar da wannan alkawali tsakaninka da su a wannan wuri allah ya ce fa'in ma ta nahum sannan kuma na biyu ya ce wa ma ta wato benulu ta'kidi an ka zo da nunin ta'kidi dalili wannan saboda ma ta shiga tsakani wato abinda an ma'ana ta yi a nan kenan wannan wannan takidin yana nunawar takidil madalubu ne abin nan da an ka faɗa ciki an bai dan lalle ku abin nan ku yi aiki da shi kuma irin wannan nuna, galiban yakan shiga a wajen wurare shidda da ka'ida ta larabci ko ga hani ko ga horo wani lokaci ya zan istifham ko kuma alƙasmu rantsuwa to irin nan ne Allah ya amfani da shi ya ce fa in ma hum ga wannan na farko ga na biyu yace wa in ma tahafanna bi nunu ta'kid mun gane wannan wato horo ne umarni ne wanda an mai karhi ana ana ana bada ku yi haka nan mutukar kuna tare da abin nan wadanda ba musulmi ba sun kai wadare ku to kada ku yarda idan kuka yarda aka koma wadare ku to ku ne wawaye ba ba wadancan ba to Allah ya ce wala hasabannal na kafaru kada wadanda eh? ba karanta buku? ko elahim um, ka je has da wannan alƙawalin elahim zuwa gare su ala in bisa ga adalci wato kenan abinda an ma'ana nan ka jefar da wannan alƙawali tsakaninka da su shi zan bayyani ka bayyana musu cewa alƙawalin da kun saba to wannan abin nan ya tashi ba alƙawali wannan shi an ma'anar ala sawa'in wato zahiran akhbaran zahiran ku ba su labari wanda yake zahiri makashufan wanda ba da kaci a cikinsu domin kada ku har musu da yaƙi a ce kun yi yaudara to ku sani inna Allah haƙiƙa Allah la yuhibbul kha'inin baya son masu yaudara wato kada ku yi yaudara musulmi ko daga kafirai ba a son ku yaudare su to ci gaba wala hasabanna allazina kafaru la yahsabanna allazina kafaru sabaqu إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون to Allah ci gaba da bayani ya ce wala ya hasabannan lazina kafaru kada waɗanda sun haka firta su yi zaton wato sabaku sun tsere muna ko sun kubce ma damkan idan muna son mu kama su kasu su yi zaton cewa su da suke yi da kulle-kullen su da makircin suna sa su tsere muna to ba su tsere muna in muka tashi kama su za mu kama su ana karantawa wala ta hasibanna kenan ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai mumini ko mai sauraren karatu kada ka yi zaton waɗanda sun hakafarta sun tsere muna kuma wannan kira'o'i ne guda biyu sai dai akwai wasu malaman hau waɗanda suke sun karkace ma hanya a wannan wuri suna ganin cewa wannan kira'a la ya banna wato kamar lahan ba abin nan bane wannan ko kuskure ne domin sun ce ya hasi banna bai zo da wani maf'uli ne alhali ya kamata ce yana da maf'uli guda biyu to malamai da yawa sun ba da uh, amsa akan wannan suna cewa maf'ulul awwal mahzufun ne na biyu sabaku don haka nan abin da ake fata ya tabbata wato ma'ana la ya hasiban nan lazina kafaru an sabiki ne. wato kada su yi zaton cewa waɗanda sun kafirta za su tsere mu idan muka tashi kama su in su kafirran in ku inda wancan kira'a la ta hasiban inda wannan kira'a kuma la ya hasiban duk abu guda ne wato kada su yi zaton suna tsere muna innahum la ya'jizuna cewa ba za mu iya cin musu mu kama su ba to muna iya yin wannan don haka nan ah, ku musulmi ko yaushe ku yi gwargwadon abin da an ka aza muku sauran abin da ya karfi muku bari ga Allah Allah zai muku magani sha Allah to wannan sai ya nuna mana kuma cewa ga ayat da he ubangiji subhanahu wataala ce wa iddu lahum mastadatum ku dai ku yi tattali gare su wato ku yi tattali lahum don su don ku kare kanku daga gare su mastadatum gwargwadon karfin ku wato ku yi tattali ga kafirai gurgudun karfin ku wannan kuma umarni ne wanda yake na wajibi kuma galiban kamar a ce wannan aya Allah yana magana da waɗanda shugabanni waton wulatul umur domin su kamata su kula da wannan aya su yi tattali wato na makaman yaƙi don kare kai ga musulmi musulmi su kare kansu daga arna kafirai mastaɗatin gwargwadon ƙarfinsu wannan min kuwatin na ƙarhi nan da an ka ce min kuwatin na ƙarhi yana ɗauka kowane irin nau'i na ƙarhi ba wai abin nan domin abin nan da an ka ce nau'i masta mastadatu min kuwatin nan na kira ne wanda yake yana ɗauka kowane irin nau'i abinda duk zai sa ku yi ƙarfi ku kare kanku daga makiya to ku yi amfani da shi wato kuma ku biɗe shi wannan kuma ya haɗa abubuwa da yawa wato shi zan kuna da ƙarfi a askariyan iktisadiyan siyasiyan kuna da ƙarfi ga soja kuna da ƙarfi ga abin nan tattalin arzikinku yana da ƙarfi sannan siyasar ku tana da ƙarfi guda duk an ka samu karewa ta a wannan to za ku yi rauni idan ya zan kuna da soja amma tattalin arzikin ku bai da ƙarhi sannan siyasa ku ba ta da ƙarhi ta duniya ba ku yan komi mun gane wannan eh sannan kuma in zan kuna da kuna da kuɗi kun tara amma ba soja to wa zai muku yaƙi ba ku da don haka nan sai kun haɗa waɗannan guda uku wajibi ne musulmi ku zan kuna da ƙarfin soja kuna tattalin arziki kuna da bankin ku musamman naku wanda yake Eh, abin nan ba a kallafa muku wasu ka'idodin da ba ku iya taimakon junanku wa junanku kada ku yi wannan sannan shi zan siyasar ku ku yi tsaye ku gyara ta duk abin da za a yi in ana juyin waina a yi juyin waina amma dai a bari sai kun yi siyasar ku da ta dace da addinin ku da kun yi tsaye tsayin da kafin ku ce sai an yi haka nan za a yi tilas a yi to amma sai ku yarda ku ma ku ce eh mun yarda ba abin nan ba bambancin addini ba kun kahirta ba kenan domin wanda ce ba bambancin addini bisa ga me yake ku yi tsaye-tsayen daka siyasa ko a bari ku yi ta da addini a ciki domin siyasa addini ce kwacce siyasa daban addini daban to wannan jahili ne ko ya zan jahili ko zan ba yahudi eh, a ɗayan biyu ne amma a siyasa addini ce qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa matin lillahi rabbil alamin duk rayuwar musulmi wannan ya shige siyasa ta shiga ibada ta shiga yanka ya shiga komi duniya abin da za ka yi to allah ce magar da za ka yi ba shine siyasa ba wannan kuma wajibi ne hezan kuna da ƙarfi ga siyasa to allah ya ce eh, eh, eh, wa'iddu lahum mastadatun min quwwatin to mun gane nan min da an ka ce min quwwatin ainihin istigraki ce domin ta haɗa kowane irin abu na ƙarfi kada ka ce wai abin nan sojoji ɗaya ko makamai ɗaya ko akwai makamai in kuna son a yi muku shari'a musulunci za a yi muku domin da kun yi tsaye kun ce lalle mu musulunci za mu yi ko a bar siyasar gaba ɗaya soja ya dawo mun hiso a mulke mu da ƙarhi da a mulke mu adda yancin mu amma aza mu bisa ga kahirci to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya cewa wa a'iddu lahum mastada'atun min quwwa ya hau annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa mambari ya ce wa iddu lahum mastada'atun min quwwati yace ala innal quwwata arrami ku saurara abinda a karhin nan jifa wato halbi domin shine abin nan halbi shine karhin to wannan ba wai yana nuna cewa dukkan kayan da za a yi tattalin yaƙi da su ba ba su tasiri sai wannan halbi kurum da takobi da abin nan da kibiya ko da wani abu a'a nan arrami shine muhimmi kuma wannan yana nuna mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin idan kai nazarin duk makaman da ake yaƙi da su tun wancan lokaci na da har zuwa yau duk kamar jiha ne ai domin bom za a jefa ne jirgin sama wanda mai layar zana ai jiha yake yi domin zai laɓe ne ya jeho muku wani abu in bindiga za ka halbawa ai za ka laɓe ne ka halba ya tafi ya jeho wani abu ko ba haka ba to duk jiha ce don haka nan ku shiga cikin kowace irin jiha ku iya ku iya tuƙin jirgin sama wanda adda layar zana ku iya ƙera shi ku yi gurafi ku san inda ya kamata ku jefa bom in abu ya tashi ku yi wannan sannan ku iya kera eh, makamai ku san inda za ku aza su to wannan annabi ya fassara kuma ya faɗi wannan hasa uku amma wannan bai kori cewa akwai sauran eh, abin nan makamai da ake jiha da su kamar abdullahi ibn abbasin radiyallahu ta'ala anhu ya fassara wannan kuwa ɗin da anka ambata ya ce akwai jiwa ciki sannan akwai asuyufu wasula akwai takubba sannan akwai sauran makamai takobi ya shiga mashi ya shiga kibiya ta shiga komi ya kyau ya shiga zartu ya shiga ma ana yi adda ta shiga ana yi duk abin da ake ya shiga cikin wannan sannan kuma wannan ita ce fasarar mujahid haka ma sannan ikrama ya fasara cewa abinda ar ma'ana uwa nan wato zukurul khair abin nan mazan dawaki ku yi tanadin dawaki kaga ai abin nan doki hawa ake yi a je wurin yaƙi da shi don haka nan kuma ku tattalin abin da za ku hau ku yi yaƙi da shi wannan motoci ke nan ga zamani sun shiga dukkan abubuwa sun shiga wanda ake faɗa da su sannan eh, ibn musayyib ya fassara cewa abin da akuwa a nan waton duk abin da an kai horo da shi wata ala wanda tana amfani ga jihadi to ya shiga a ciki don haka komi ya shiga soja ya shiga makaman yaƙi sun shiga makama abin nan leƙen asiri a zo a gaya muku ga abin da kahire ke shiryawa ya shiga yan sanda sun shiga komi ya shiga a wannan hatta da kyamara mai ɗauko kyamara ya gane inda barna take kawo shi ma ya shiga don yana cikin waɗannan wato ku iddu lahum mustada'atun ku dai ku yi tattali don abin da zai sa ku tsaye da ƙawahunku ku tunkari ku to ya shiga cikin wannan kuma ku yi tattali kada a bar ku baya kai hatta da sana'a ma ta shiga a nan domin idan ba ku yi sana'a ba ina za ku tara kuɗi ku taimaki junanku babu in kun zanci makwance iyaka ku ba ku gidan wannan dan siyasa ko ba ku gidan wannan dan kasuwa a ba ku naira ɗari biyar ne a ba ku naira dubu ne shi kenan don me ba ku yin sana'a ku cire makan ku takaici ai abokan zaman ku suna sana'a ka taɓa ganin suna raraka don me za ku na sai ku kuna bin kuna raraka to ku yi tattalin wannan kayan ƙarfi don ku tunkari maƙiyanku Allah ya ce wa min ribaɗi khayl haka nan kuma ku yi barga ta dawaki wato inda ake yin ribaɗi shine inda za a dako wuraren dako ku shirya wuraren dako ku aji dawaki waɗanda za su bin na za a horas a nan yanzu kuna da dawakin da a horari za ku hau ku kare kanku idan an kawo muku hari duk wannan yana ciki to ku yi tattalin waɗannan dawaki Allah ya ce turhibu na bihi wallahi wa aduwakum waɗanda kuke tsoratar da maƙiyan Allah da su kuma da maƙiyanku wato ba a son musulmi ya zamna shi ke tsoro ibnu jarir at-tabari ya ce a wannan da an kace eh, turhibu na bihi adu wallahi wa aduwakum wato kuna bakanta ma makiyan Allah rai da makiyan da makiyanku duk abin da za ku yi na karhi ya bin nan ya sa bakin ciki ga kahirai to ku yi shi in kuna da karhin kera nukiliya ku kera ko da an ce bai kamata ku yi ba ku yi wannan yana kara maka rai bakin ciki yana kara muku tsoronku ba za su hor muku ba kuma ba za su taimake su hor muku ba mun gane wannan sai dai a tallashin ku ko shi a zamna a abin nan a yi negotiation a ce za mu ba ku eh, za mu ba ku taimako ko kuma ku rage makaman ku kada ku tsira kaga an dai samu alal akalla kwanciyar hankali amma idan ya zan ku ba ku da karhin kuma ba ku da niyya kera shikenan kun zan bayi duk abin da ake son a mayar da ku za a mayar da ku to kada ku zamna haka nan wato ku yi tattali wato waɗanda za ku tsoratar da maƙiyan Allah da maƙiyan ku waɗanda kuke gani sannan wa akhari na min dunihim akwai wasu kuma makiya waɗanda ba ku sani ba na koma bayan waɗanda suna nan ku ba ku san su ba domin akwai kahirin da zai hito wa bayyana ma shi shine abokin faɗanka za ka yi ƙoƙarin kullum ka kare kanka daga gare shi to akwai wani wanda bai hito ya bayyana ba amma kuma kiyanka ne yana tunanin ina zai samun wata sahwa ya shigo don ya yaƙe ka sannan akwai munafukai a cikin ku su ma duk yan uwan waɗancan ne kafirran ne domin da su ta hanyar su ake bi a abin na a yaƙe ku to ku yi tattali kada ku zamna haka nan don haka Allah ya ce akwai wasu min dunihim koma bayan waɗancan waɗanda ba ku sani ba la ta'lamunahum ba ku san su ba Allahu ya alamuhum Allah shi ke sanin su kaga nan ya ce Allah shi ke sanin su domin ba su karewa har abada tun zamanin annabi da an kai wannan yaƙi na badar irin waɗannan mutane suna nan akwai su zamanin abubakar akwai su zamanin umar zamanin usman kaga sun yi tasiri har sun kashe usman zamanin ali sun kashe ali akwai su zamanin hassan akwai su zamanin wa har yau zamanin nan namu suna nan cikin ku ba ku san su ba allah ya san su haka nan ku yi tattali ku riƙi abin nan sau na ku game da su kada ku zamna haka nan sake ba ku karatu ba ku tattalin komi kada ku yi wannan to allah ya ce ku sani wa ma tun fi komin shay'in duk abin da kun kace ce na wani abu fi sabilillah dan ɗaukaka karma Allah a wajen jihadin nan ko ba jihadi ba to yuwaffi alaikum Allah zai cika muku lada ta ranar alkiyama wato zai ba ku lada wadda take mai yawa shine sakamakon abin da abin nan aikin da kun kai mai kyawu kuma mun san kowace lada ko wani aikin alkhairi mutum ya yi za a ba shi goma irin ta sannan a riba zuwa ɗari bakwai ila al'afin kasira zuwa ga yanki yanki mai yawa Lada Allah ba ta karewa don haka nan ku yi haka nan kada ku zamna sake gaban za a na a hor muku to wa in na hulis salam wa in jana hulis salmi fajina laha wa tawakkal ala Allah innahu وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ۖ innahu azizun hakim to Allah madaukakin sarki yace an ce mu tattali saboda mu kare kanmu daga kafirai kuma a da ta gabata mun ce idan suka walwala alƙawali muka same su a wajen yaƙi to kada mu raga musu mu yaƙe su kashi mai tsanani mu ɗarme su to amma Allah nan yace wa in janahu salam idan sun hakarkata zuwa ga neman sulhu a zamna lahiya fashi na halaha kai ma hakarkata zuwa gare ta idan suka yarda cewa a zamna lahiya da mu da kutu a zamna lahiya kada ku taba su kada ku abin nan kama su kada ku doke su kada ku kashe su a yi yarjejeniya a zauna lafiya kai ma ka yarda da wannan wato kada ka ce a ba zan yarda ba sai dai a yi ta yaƙi ya ta haɗa kuwa shi to kada ka yi wannan Allah ya ce ka karkata zuwa ga neman sulhun nan wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah in za ka sulhu da su kuma ka dogara ga Allah kada ka dogara da cewa sun baka amana sai na yasu walwale domin can baya sun yi suna walwale wata ku yarda da sulhun kuma ku dogara ga Allah sannan kada ya zan ku za ku fara walwale sulhun da an ka yi wato wa tawakkal ala Allah innahu huwa samiul alim haqiqa Allah mai ji ne kuma al alim mai gani ne duk abin da kuke aikatawa ya sani wa in yuridu idan suka yi duhin an ya hada uku su yaudare ka bisa an yi wannan yarjejeniya to ka sani fa inna Allah wanda an fa hasbaka Allah wanda amma ishinka Allah huwa ayyadaka tuna shi ya taimake ka bi nasarihi da taimako nai a ran a yakin badar da kun kai ga ku yan kadan na, Allah taimake ku ya wace gariyar kafirai gaba daya to don haka in ko yanzu an kai alƙawali kad dogara ga Allah sun ka so su walwale su yaudare ka Allah zai zai shiga maka wabil mu'minina haka nan kuma wato ya taimake ka ya taimake mu'minai Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama aka wace kafirai a yakin badar sannan ya taimaki muminai taimakon da ya musu wa allafa baina qulubihim ya hada tsakanin zukatansu sun kai soyayya da juna wato Allah ya sanya soyayya tsakanin muminai kowanne na son wani wato baina qulubihim Allah ya ce law anfaqta ma fil ardi jami'an da kai ne kake son ka hada zukatan mutane su zan abu guda to ka sani law anfaqta ko da ka ciyar da ma fil ardi abinda a cikin kasa jami'an dukkan ne gare su ka ba su kana lallashin su ma allabta baina Ba ka iya hadawa tsakanin zukatan soyayya Allah ke iya hadawa ashe zukatan mutane duk ga hannun Allah suke in ka ga Allah ya tara mutane ya baka tuba ba dubara ka bane ba wani malamin cibba da ke iya sa mutane su soka Allah adda wannan kuma in ya tashi amshi abi ne kana nan zai amshi ba wani kuma wannan ai rashin abin nan bacewar dubara ce kawai ga mutane domin in ba bacewar dubara lokacin da Allah ya tara mutanen nan ya baka ai ba wani magani ko ta dubara kai an ka baka ba to don me za kuma a dawo a ce ma ga za ka tsare su a ce eh, abin nan eh, a samu abin nan akwai wanda abin nan an ka ce awa irin wannan a tsare mai mutane an ka ce sai ya je ya samu yana ganin wani na jayya da shi yana son a samu wancan bakin jini ya ce to ka je ka samo abin nan eh, kolaye ka san kolaye ko to da su za a magani a samu wancan bakin jini amma sadda za a zo wajensa abin nan mutane su zo wajensa bai yi taimakon kowa ba Allah ya baka su haka nan sai ya amshe ya ba wani kana nan kuma ba abin nan to Allah shi ke haɗawar zukatan mutane ko da ka ciyar yadda abin da a cikin ƙasa gaba ɗaya ma allabta bai na ƙulubiyan ba ka iya sanya zukatansu su soka ko su ƙiƙa walakin Allah Allah bainahum Allah shi ya haɗa tsakaninsu innahu azizun ka sani Allah mabuwayi ne hakiman kuma mai hikima ne duk aikin da ya yi akwai hikima a cikinsa to ci gaba يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين to Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai annabi kai dai hasbuka Allah Allah shine ma'ishinka wa man ittaba'aka minal mu'minin kuma shine ma'ishin waɗanda sun ka bi daga cikin mu'minai wato Allah ya ishe ka ga dukkan sha'aninka gaba ɗaya waton ah, fa'in na ah, hasbukallahu waton allah ya ishe ka kuma ah, waton ya ishe ka ya ishe muminai duka don haka yi ka dogara ga allah kuma ka dogara ga abin nan ka dogara ga allah ne su masu dogara ga allah wannan aya malamai suna da abin nan fassarori da yawa wajen abin nan rabinta wannan kuma yana da yawa a cikin littafai na nahawa idan ka diba sai dai mashaba wadda asahihiyar ce wanda muka fassara wasu suna cewa nan waman ittaba ka minal mu'minin wato an adafi ne sai dai wannan kuma kuskure ne gaskiya kamar da Shehu Islam ya bayyana ya yi bayani sosai game da wannan matsalar da kuma sauran malamai masu masu nahawu eh, abin nan nawa ya kamata mu rufe don yau a rufe matsaya nan to alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulullah eh, kuma yan uwa musulmi allah ya kaddara a yau ranar talata 27 ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam 1400 hmm. ah, a tanin yau a bar shi yau dai <laughs> to yau a tanin 27 ga watan ramadan hijira ta fiyayyen halitta muhammad sallallahu alaihi wasallam 1434 wadda ta yi daidai da nawa ga watan august biyar haya kai biyar biyar ga watan august miladiya 2013 allah ya kaddari a yau za mu rufe karatu a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an wanda yake a cikin birnin sokoto a shiyar folo club muna fata kuma muna roƙon Allah abinda muka faɗa tun farkon watan Ramadan har zuwa yau abinda muka yi na sawaba Allah ya ba mu ladarsa da mu duka da kuma saurare kurakuran da muka faɗa ko sauran da muka faɗa ciki Allah ya shahe shi a cikin tunaninmu da tunaninku gaba ɗaya muna ƙarfi da dama jama'ar musulmi cewa wannan da'awa mu wato da'awa ce ta rahama ko yaushe don abin da muka faɗa Allah ya sani shine shaidunmu mun faɗe shi gwargwadon fahimtar mu kuma gwargwadon iyawanmu kuma ba mu faɗe shi don mu aibanta wani ko mu soke wani ba Allah ya san ba mu da niyyar suka wani kowane irin mutum in shugaba ne in talaka ne muna yi ne don a dawo ga abin da yake sawaba kuma muna fatar duk abin da muka faɗa wanda ba daidai ba wanda wani ji mun kuskure ko mun aibanta shi ko mun soke shi to muna fatar ya yahe muna mu ma wanda ya zage mu ko wanda ya soke mu ko wanda wani abu mun yahe mashi har abada kada Allah ya kama shi da nan laifi sannan ɗaliban da ke tare da mu ke sauraren karatunmu ko yarda da fahimtar mu muna roƙonsu da Allah su yi hankuri ko da sun ji ana zagin mu ko ana suka kada su yi faɗa duk wanda ya faɗa to don kansa ya faɗa bai don mu ba mu ko da mutum ya zo a gaban mu ya zage mu to ba za mu yi faɗa ba za mu bar shi muna fata Allah shi yadda mu gaba ɗaya kuma Allah ya gwada mana abin da yake gaskiya ba mu iya kwambenta ya gwada mana abin da a ƙarya kuma ya hane mu binta Allah taimaki addinin musulunci ya taimaki mu taimakon addinin musulunci mu na addini Allah taimake su kuma shugabannin mu na siyasa su ma Allah gwada musu gaskiya ya ba su ƙarfin halin biyarta Allah taimake mu gaba daya eh, subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ba wani ya kamata eh ba wani bayani ko tunata su ya kamata kai cikin cikin eh. sai bayani to cikin tambayoyi to bismillah eh, Allah ya saka malamanmu da alheri kuma <clears throat> ya sa aibar dukkan da muka yi cikin wannan wata Allah ya karbe su <clears throat> da yake akwai tambayoyi da yawa kuma yau za a rufewa kisa sai aka ya kamata a rage lokaci da yawa domin a karɓa mai ɗan uwa musulmi tambayoyin su kuma akwai tambayoyi masu matuƙar muhimmanci musamman abin da muke fuskanta don haka tambaya za mu fara ne da abin da ake ciki kafin mu kai ga tambayar ta shahi ba azumi ko sallah ko wani abu mai tabbatar ta koki cewa assalamu alaikum malam don Allah muna son a yi mana takaitaccen bayani akan zakatul fitr ce ni ake fitarwa kuma yaushe za a fitar da ita sannan kuma su wane suke da haƙƙi ga mutum ya fitar masa ya fitar masu a cikin iyalan gidansa sai Allah ya saka alheri alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zakatul fitr ana ce mata zakatul fitr ne domin ana yin ta ne lokacin da aka sha ruwa da karshe a watan ramadana mata fitr kamar kalma ce ta iftar da ake cewa yin kuɗin to wannan zakka ana kan da ita ne ya yi kudin baki da karshe na ramadana azumi ya kare gaba ɗaya an sha ruwa za ka sa mata zakatul fitr zakatul fitr wajibi ce tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisi abdullahi bin umar cewa annabi sallallahu ya wajabta zakatul fitri sa'i daya na na, sha'ir ko sa'i daya na dabino akan bawa da ɗa akan namiji da mace akan karami da babba na cikin jama'an musulmi an shar'anta ta ne saboda abubuwa guda biyu aka ce ai zakatul fitri kamar da hadisi ya inganta hadisi Abdullahi bin Abbas annabi sansan ya ce tuhuratan lisa'imi min al-lagwi wa rafathi za ta tsarkake mai azumi daga yasassun maganganun da ya yi ta yi da abubuwan da ba su dace ba da ya yi ta yi cikin azumi an so tun sada aka fara azumi daga karatun qur'ani sai sallah sai zikiri sai tasbihi amma ka yi faɗa da wane ka zagi wane ka yi giba wane in ka fidda zakatul fitr sai ta karkare wa'annan zunuban sai ta bakka da ladarka ta azumi kadai na ɗaya kenan na biyu annabi san sai ce wa qu'umatan lil ne wannan ansar tambayar shi ta karshe ta fito kuma domin miskinai su samu abincin da za su ci Miya miskinai samu abinci ne za su ci wani hadisi annabi ya gaya muna ya ce ku fuhu mu'nata zalikal yaumi ku tare su ku hana su hita bara wannan yinin ku hana su wahalar wannan yinin don shi ana son a fidda ne cikin abincin da ake ci wanda aka saba ci a wannan garin misali nan garin abin da muka saba ci shinkafa don haka wanda ya fi suwa da shinkafa shi ya fi sai wanda baya da halin hisuwa da shinkafa kila ya fi suwa da abin da ba shinkafa ba domin kaddibi abin da ya sa aka shar'anta ta domin a hana ma almajirai su fita bararan nan to kaga in baka suwa da shinkafa ba ka ba shi gero sai ka hada shi da sussuka kila ko da surha da tankada da komai kuma ya fito da kunu kuma kunu ba abincin sallah bane kuma kuma na kuma babu kudin nono babu kudin kaza kuka hada shi da hura kaga duk ba abincin sallah bane shi kuma annabi cewa a basuwa domin ayi abincin sallah da abin da za a basuwa kaga in lokacin annabi ya ka bai dabino dabino kai wanke hannu za a yi a ci kaga wanda ka ba gero ba wanke hannu zai yi ya ci ba kaga ka hada shi da wahala saboda haka ana fisuwa daga abincin da aka saba ci abincin da anka shekaru ana ci abincin mutanen gari sannan ana fidda ita ne tana zama wajibi a fidda ita ne kafin zuwa idi amma yana halatta hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwami ana fidda ita kwana biyu kafin hita idi idan unguwa kowa yana da wadata suna iya sa mutum ɗaya dinga ansa yana halatta kowa yana da wadata unguwa domin ana ba wa ake ba ne ake ba annabi ya ce ku umatan lil masakin zakka ana ba nau'i takwas da Allah ya faɗi cikin suratul tauba amma wannan ana ba ne kawai miskinai kawai miskini shine wanda yake yana da abu amma baya isa yana da albashi amma albashi ne bai isa yana da jalli jalli ne bai isa Allah ya gaya mana cikin Qur'ani cewa ne ma suna da abin da yafi haka yace amma safinatu fakanat limasakina kun ga kun ga miskinai suna da jirgin ruwa amma saboda jirgin ruwan bai isa su don haka Allah ce musu miskinai saboda haka wanda bai isa ake doka ba idan unguwa kowa yana da sai a tara ma mutum ɗaya mutum ɗayan nan in an ka tara mai sai a je wata unguwa da babu sai ya dinga basu gwagwadon hali babu laihi don haka annabi sansan ya sa abu huraira ya karbi zakatul fitr ya kasance shi ke tarawa lokacin an samu yalwa sai kasance abu huraira shi ke tarawa daga baya sai aka dinga raba ma waɗanda suka cincinta allah ya sa mu yi ibada akan daidai wallahu ta'ala alam wayanda mutum yake da haƙƙin ya fitan ma duk wayanda suke ƙasa ne kamar mata ne da ɗiya ne da kuma wayanda azam na gida ne wanda yake ci suwa na kila yana da ƙanne wayanda gida ne suke zamne yake ciyar da su ko yan aiki masu yi maza da mata dukkanin su shi yake waje ba ya fitan ya musu sannan wanda ya bada ita kafin sallah sallah idi annabi ya ce ya bada zakatul fitr wanda ya bada ita bayan sallah annabi ya ce fa hiya sadaqatun min sadaqat wata sadaka ce kawai yayi baya da zakatul fitr wallahu ta'ala alam abinda ake ba su a ga zakatul fitr mutum yana ba da mudu hudu ne mi an mudu mudu ana ce mai mudu ne an samo shi daga madda idan mutum ya miƙe hannu ne wata matsakacin mutum ya cika hannu ne ya miƙe haka shi ake ce ma mudu daga nan sai aka samo sai aka yi wannan awon na riɗili uku da ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku kamar da imam ahmad ya ambata a cikin sunan abi dawud da imam abu dawud ya rawaito haka wannan ma'aunin da na saudiya da na najeriya in dai awon su ɗaya ne to duk ɗaya ne baka zaka cika mudu hudu ka zuba ko kuma babban kwano in wanda aka sai da shuga ko shinkafa da shi a cika a zuba akwai wani kuskure da ake yi an cika sai a girgije girgijewa baya da asali wannan wahayi ne na shedan kawai domin shari'a ta ce a bada mudu tana dibin orfi me ke ce ma mudu kai ka ce kasuwa ka ce sayan shuga kwano daya an ka auna aka girgije zaka yadda ba zaka yadda a girgije ba to Allah ya ce wa taj'aluna lillahi ma takrahuna kuna ba Allah abinda ku kuke kyama kai an ce sai san maka cewa ah, wannan ni ban so to waza ba kai ma Allah Allah ya ce haka yayi daidai kuwa wa taj'aluna lillahi ma takrahuna sadaka abinda an mudu ya kasance da ake auna babu gyara babu gyara babu wani ragewa amma auno a cika a zuba shi ake basuwa guda hudu ga kowane mutum daya in baka samu wannan mudu ba babban kwano guda guda guda daya in dan marahon ka samu kila dan marahon shine rabi in rabi yake daidai to kenan biyu ah, ga kowane mutum daya wallahu ta'ala alam ita idi sallar idi ita kanta malamai sun yi sabani kan wajabcinta ko zamanta sunna mafi yawan malamai suna akan wajabcinta wasu kuma suna akan, cewa sunna ce wasu kuma suna akan wajibi ya Allah kaulin cewa wajibi ne shi ya fi karfi dalilan da ke nuna cewa wajibi ne shine idan juma'a ta yi daidai da idi to an yi rangwame idan aka ce yau ran juma'a yau za idi to wanda ya ga dama ya tafi daya ya bar daya amma wanda ya tafi duka ya fi domin sun haɗu lokacin annabi san sallah ran juma'a aka yi idi annabi bayan ya gama sallar idi sai ce duk wanda ya ga dama ya fito idi juma'a ya an juma'a ya fito wanda ya ga dama ya zama ne wa inna la mujammi'una mu kan za mu tsaya mu yi juma'a saboda kaga tunda ta ka san ma wasu abinda a cikakken koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken koyi shine ka fito idi ka fito juma'a amma in kana da rangwame kana iya dakatar da juma'a sai wasu malamai suka ce na'am wanda bai ba a zuwa ba Allah Ah, wannan ba a zuhur ba a jumu'a magana ce ta a tsabin abi ba kuma bata inganta gare shi ba domin daga ah, ibn jurej ne ibn jurej kuma an ana yake shi cikin sunan abi dawuda ɗaya sadaka wannan maza ba duk duniya mutum ɗaya adda ita shine imamu shaukani kuma babu mamaki mamu kana dan zaidiya zaidiya yan yajen shi'a kuma juma'a ma gaba ɗaya ba wajibi ba ce amma dai ana liƙa ta ne ga atsa bin abi raba imamu abu dawud ya ruwaito ta daga gare shi ta hanyar ibnu jurej mm. mm. amma wannan bayani na yi cikakke a karatu sunan abi dawud da mun ka kawo inda hadisin yake domin misali ya kawo inda hadisin ga isnadi ne kowa yana gani hadisi ne aka ruwaito wanda ya ruwaito shi daga aba wannan ba daga annabi bane cewa ba azhar ba daga annabi bane ko sahabi daga wani tabi'i ne da aka ce ma aba bin abi rabah kuma wanda ya ruwaito shi daga reshi shine wanda aka ce ma Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj thika ne ashabu kutubu sita sun yi mai ruwaya hadisi amma yana an ana in mutum yana tadlisi mai tadlisi in yace an hadisi ne ba a karba shi yace an an aqa'in yace ba a yin ko kana iya kin azhar ma gaba daya kaga wannan isna wannan hadisin bai inganta ba amma imamu shaukani ya rika kuma imamu shaukani babu matsala akwai dan nau'in na shi'a na zaidiya a cikin shi an sani ana dan kaffa kaffa da littafan don haka wanda bai sani ba sai ya karanta kawai kuma sai ya ba mutane fatawa mutane kuma sai su yi takabbara kawai sai sai a ta abin Allah ya sa mu gane ah, juma'a in ta yi daidai da idi ɗayansu tana faɗuwa ɗayansu za ta iya faɗuwa misali juma'a ya kasance juma'a ba dole sai ka fito ba in ka zamna gida sai dai ka zamna ka yi azahar wannan shi ke nuna cewa kenan idin ita kanta wajibi ne abinda allah da bi a tafi idi ana kabbara kai da an ce an ga wata da an ce yau an ga wata ko kuma aka ce yau ramadan ya cika talatin abin da ya kamata shine a yi takabbara haka Allah ya faɗi cikin Qur'ani lokacin da ya magana azumin watan Ramadana cikin suratul Baqara da ya gama ayoyin da ke magana Ramadana sai Allah ya ce wali tukmilul iddata tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kuma domin ku cika idda azumin ramadana 29 yayi ko 30 sannan ku dinga kabbara domin ku zama cikin masu godiya don haka za a tafi idi ana kabbara kafin a tafi da safe ya kamata an fidda zakatul fidiri sannan ya kamata an karya kumallo an ci abinci fa'ida shine a idil fitar ana cin abinci kafin a fita domin a nuna ma Allah Allah ba za mu yi azumi yau ba mun yadda yau idi ce ba za mu yi azumi ba baka bai bai yiwa ka ta idi da azumi in ka ta idi baka ci komai ba kamar cewa ka ni fa annabi ya hana azumin eh, idi kuma har wannan lokacin azumi kake yi amma kaga ka ga ka ci cewa kai cewa kai ba azumi kake ba sannan an bi ta wata hanya aka tafi a bi ta wata hanya a dawo haka annabi san san ka kai in ya bi wata hanya ya isa idi sai ya bi wata hanya ya dawo idan an ka isa masallacin idi na farko abin da as sunna a sallar idi za mu yi sallar idi a wannan masallacin amma abinda as sunna mutum ya tafi fakon idi idan yana so ya samu cikakken lada ta fi ya to masallacin abu hurara ko ya ce kowane masallaci da ake yi domin annabi sallallahu alaihi a can yake yi annabi sallallahu alaihi bai taba sallah a cikin masallacin shi ba sai in uzuri ya kama in ana ruwan sama in ana ruwan sama sai kasance uzuri ya kama yana tsayawa ciki yayi amma in ba ruwa ake ba waje yake fita yayi don haka Sheikh Nasuddin Albani ya rubuta littafi sunanai Salatul Idi fil Musalla Sunnah sallar idi a waje a hukun idi ita ce sunna ba yi a cikin gari ba amma yi a cikin gari za a iya kawo uzuri a ce ai saboda mutane sun yawa ba su iya fita wannan akwai uzuri amma kai in kana iya tafiya ka fita can ka yi shine ya fi zama daidai kuma ƙarin eh, zama ne daidai in ka tafi can za ka ga cewa maza da mata suna fitowa wannan ita ce sunna idi masallacin idi ana son maza da mata su fita annabi sallallahu sana ya ce da matan aure da budare da masu haila waɗanda ba su sallah duk su fita su je hadisi na cikin sahih bukhari da muslim hadisin ummu ta tace amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nukhija fil idi wa zawatil khuduri wa da sauransu yace wal amal huyyada falyatazilna al musalla falyashhadna al khayra wa da'awat al yace masu haila in an kai hukun idi sai su kebance kasu tafi inda ake sallah sai su tsaya da gehe amma dai su tabbata sun halarci addu'ar da musulmi suka yi sun halarci alherin taruwan musulmi haka ake fita da abubuwan hawa kuma ana son ya kasance an fita an yi wanka an sa turare hadisi ya tabbata cewa Abdullahi bin Umar haka yake kuma wannan yana da hukuncin marfu'i wanka ya yasa ya sa tuwahi sababbi ya sa tuware ya fita wajen sallar iri idan za a dawo sai a fito ta wani gehe ba hanyar da aka bi ba a dawo idan an hita fakon idi ne idan an ka fita liman ya riga ya fito kawai sallah za ta suwa ba a nafila in cikin masallatai aka yi misali an yi cikin masallaci irin nan da muke zaune idan mutum ya zo dole sai ya yi waɗannan rakawoyin guda biyu don dama rakawoyin guda biyu na tahiyatul tahiyatul masjid ne mutum zai ci gaba da kabbara har liman ya ya zo ya yi sallah da liman ya zo za a tada sallah bayan sallah kuma sai a yi sai a yi huduba abinda as sunna huduba idi a fara ta da innal hamdalillah ko alhamdulillah ba daidai bane a fara ta da Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wannan ba daidai bane malamai sun yi bayani cikin su akwai Sheikhul Islam bin Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa akwai Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad cewa ana fara ita ma huduba ce kamar kowace huduba ba idi ba a zamnawa ya yi hudu ba daya a zamna a koma tashi hudu ba idi bai inganta cewa ana yin haka ba imamun nawawi ya ce kuma ba za a yi ba tunda bai inganta ba don haka za a yi ne gaba daya hudu ba daya ake yi ba hudu ba biyu ba irin na juma'a wannan shine abin da ya shafi ladubban zuwa idi ranar idi ranar farin ciki ce ranar murna ce ranar da annabi sun sai yake so a ta wasa a yi ta murna a ta abubuwa na nishadi don shi lokacin da ya zo madina hadisi na cikin sahih muslim da ya zo madina sai iske madina suna da idi guda biyu da suke yi sai tambaye jabir ya ce waɗanne rana biyu ne ga kuna zuwa duk shekara kuna da wasu rana biyu da kuke fita wasa sai jabir ya ce mai wannan rana ku biyu ne tun jahiliya haka muke sai annabi ya ce kada abdalakumullahu bihi ma khairan minhuma Allah ya canza muku wanda suka fi su idil adha da idil fitr sannan kuma annabi sallallahu alaihi hadisi ya inganta cikin sahih muslim cewa annabi sallallahu alaihi inda Aisha yana dakin Aisha zamanin idi wasu ƴan mata guda biyu suna waka inda Aisha suna waka suna tuna abin da ya auku yawma bu'ath wani yaki da aka yi baya abubakar yana zuwa ya iske su ya ce a bi mizmari shayatini fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. yanzu za ku yi irin algaitu irin na shaidan a ce ana waka cikin gidan annabi sallallahu alaihi sallam sai annabi ya ce da uhuma fa inna li kulli qaumin idan wa hadha iduna ahli islam annabi sallallahu alaihi sallam ya ce annabi ce abubakar kyale su ko wadanne mutane suna da idi wannan idin mu ne na musulmi don haka ayi waka ban da kiɗi waka daban kiɗi daban <laughs> eh ayi waka ayi nishadi duk wa'annan abubuwan na nishadi ayi hadisi ya tabbata cewa akwai wasu mutane cikin sayin muslim to akwai wasu mutane habasha wasu mutane babbaku cikin masallaci annabi ran idi suna ta wasa da takubba annabi sallallahu aisha ta aza ta aza habatta ga kafada tai tana kallon su annabi yana cewa bacci gaji ba tana ban gaji ba daga baya aisha ce na gaji ta ce na gaji sun nake mutane su ga ina da girma ga manzon Allah kwato ya ga cewa ga annabi ya na gaji na cewa ban gaji ba kaga cikin masallaci ana wasa ran idi annabi san san yabbar su don haka ranar idi ranar nishadi ce in ana karatun tafsiri sai a bada hutu hin ranar idi in ana in ana karatun ahalari da ishmawi da bukhari da abu dawud da sai a tsaisuwa bale wani karamin handa awar da textbook su wannan gaba da hajjin su ake yi ranar idi nishadi ake so a ga an yi ta yi an yi ta an yi ta wasa wallahu ta'ala alam akwai lokaci abin da ya fi game itikafi shine ya bari sai an yi sallar idi wannan shi ya fi in yi haka ya fita duk cikin saɓani malamai akwai masu ganin cewa ya bari yana iya fita da an yi kiran da an yi kiran ah, da an kiran magariba an ga wata yana iya fita amma abin da ya fiye tsaya akwai kauli wanda bai da ƙarfi daga suhunun cikin malaman malikiya yana ganin wanda ya yi itikafin ya ce zai itikafin kwana goma da an ga wata ya fita itikafi ne duk ya lalace amma wannan kaulin bai da ƙarfi amma dai abin da ya fiye tsaya ya yi idi nan shine sunna shine ya fi zama daidai wallahu ta'ala alam. idan ya koma gida itikafin sha lalace sai ya isti inafi sai ya fara amma ita batun takalmin sallar su inda ita mahaifiyar shi tace dole ya komo dole ya koma domin wa mahaifiya ladabi wajibi ne itikafi kuma sunna ne wajibi bai cin karo da sunna don haka da mahaifiya ta tace lalle sai ka dawo ka bar itikafin ko babu wani dalili lalle zai bar itikafin ya koma abinda dai mahaifiya ta za ta ce ya bari ya koma shine ya ki bari shine sallah in lokacin sallah azhar ta yi mahaifiya ta ce lalle kakkai sallah azhar wannan babu ladabi azumin watan ramadana ta ce lalle kakkai wata kakkai azumin ramadana neman ilimi ta ce lalle kakkai karatun musulunci wannan duk ba a yi mata ladabi amma cewa itikafi sallar nafila azumin nafila duk in tace a bari lalle za a bari domin mata ladabi wajibi ne su wa'annan abubuwan sunna ne sunna ba ta cin karo da wajibi wallahu ta'ala alam ban sani ba wallahu ta'ala alam malamai sun yi magana a lajinoni da ke fatawa na tsaman lajinar da'ima da akwai wani littafi da ake ce ma alkazayar mu'asira na jizani mujallaji guda hudu ne duk wasu abubuwa da suka shafi zamani na yanzu akwai fatawan manya manyan malamai lajinar da'ima hay'atu kibarul ulama muqarrarul fiqhi da sauransu da yawa da suke lijan wayanda ke bada fatawa sun yi fatawa ga magani mai sa maye suka ce magani mai sa maye idan yana da wata fa'ida wadda likitoci suna rubuta shi saboda ita yana halatta a sai shi saboda wannan fa'ida misali maganin mura maganin mura yana sa maye sai kasance kana da mura kuma likitoci sun ce ka sha wannan maganin yana halatta ka sha su ka sha shi amma lokacin da ya kasance an yi amfani da shi ba ga wannan abin ba to ya zan haramun ya zan matsayin giya dama shi duk abu da ke sa maye yana halatta a sha shi a matsayin a matsayin magani idan an tabbata yana magani don shi mutumin da za a operation ake mai allura tabbasan mai da hankali wannan shi ma maye ne kaga tabbasan mai da hankali sai a yi mai operation mallamai sun tattauna wannan shek ah, shek ah, ah, Muhammadu Muktar Shankide akwai wani littafi da ya rubuta wanda yake na PhD din shi ne thesis din shi ne na PhD ana ce mai ahkamul jarah tibbiya wannan duk ya kunshi irin waɗannan matsalolin da yawa don yana halatta a shashi saboda magani baya halatta a shashi saboda ɗaya bugar wallahu ta'ala alam. Hmm. wannan tambaya ce ansa ta tana da tsawo bamu da lokacin da zamu ansa ta me ita akwai wanda ya taba tambaya ta wani likita ya zo na bashi wasu littattafai karanta ya zo muka zauna muka fi awa daya ina karanta mai fatawoyin mallamai akwai lokacin da yake halatta akwai lokacin da bai halatta tsayawa wannan dogon bayanin babu lokaci wallahu ta'ala alam mm. Mm. salatu tasbih ta to cikin sunan abi dawuda da isnadin da malamai suka yi sabani ingantawa wasu malamai sun inganta cikin su akwai shekul islam ibn taymi cikin wanda suka inganta shi akwai shek nasuddin albani akwai malamai nada da na yanzu akwai imamun nawawi shi ma ya inganta ta cikin wanda suka da'afa ta akwai shekul islam ibn taymiyyah da wasu malamai na hadisi amma kauli mafi inganci zata isnadin shi zai kai hasan annabi sallallahu alaihi ya kira abbas bin abdul muttalib kawunai yace ya amma ala ahbuka ala uhudiyaka ala utika ya kawuna in baka kyauta in baka in kara ma Ya eh abubuwa guda goma sai ya koya mai salatu tasabe ce in kai ta za a yahe maka zunubanka ka dukkaninsu. ya ake salatu tasabe abinda ake shine tasbe abinda ake za a yi kabbara in an yi kabbara sai a karanta subhanallahi sai a karanta ai karatu yadda ake ai karatun fatiha da sura in an kai lokacin da za a rukui sai a ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala ilaha illallah a karanta so goma sha biyar sai a yi rukuyi ya yi rukuyi sai a karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala ilaha illallah a karanta so goma nawa kenan 25 ko ya an dauko an ce sami Allahu liman hamidahu a kuma karanta so goma nawa kenan ya an ka ta sujuda a kuma karanta so goma nawa kenan ya an dauka ko daga sujuda tsakanin zamanin na tsakiya karanta so goma nawa kenan 55 ya an koma sujuda ta biyu a kuma karanta so goma nawa kenan in an ɗauko a yi jasatul istiraha sai a karanta so goma nawa kenan sai a yi raka a hudu ko wace a yi mata haka yan haɗe ya kama nawa kenan ɗari uku waɗannan haka ake salatu tasbe annabi sansan ya ce duk wanda ya yi ta haka za a gafarta mai zunubai ne dukkanin su haka masu kafi kafin ku fita sai ku yi kokari ku yi wallahu ta'ala alam ina tsammanin shine karshe ko lokaci yi ko akwai wani abu eh hmm. to sha yi kyau bismillah ci gaba hmm. karanta bismillah e ya halatta mutum ya ɗauki bashi ga ayar bashi ma mai tsawo cikin alkur'ani ta fi kowace tsawo ya halatta lazina amanu za ta rayantun bidane ila ajalin musamman faktubo ya halatta ai ko in ka ɗauki bashi ma kasuwanci ya kamata kai ba in ka kashe ai kayan ka samu da wahala amma kai kasuwanci kaga sai zan kana jujjuyawa amma dai kada a baka bashi da ruwa domin kai kasuwanci wannan baya halatta amma bashi domin kai kasuwanci wannan yana halatta wallahu ta'ala alam Mm. mumtaz wannan yana da kyawu sai ku kama ku yi amfani da shi abin da sani kiyasa na dai jifa da magana ne kawai amma lalle shan taba baya cikin baya cikin abin da ke karawa wallahi amma kan mai shan taba ya ga cewa kamar masha Allah amma ce a wallahi ba ta kai ba dan shi ne ce ban sani ba wallahu alam ci gaba yayi kyau hmm. wannan matsala ce mai sabani kwarai da gaske tsakanin malaman ahli sunna su kansu wanda ya rasu ana karanta mai qur'ani ko ba a karanta mai qur'ani asali shine Allah ya ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a in mutum ya mutu ba abinda ba abinda yake tabbatar mai sai abinda shi ya aikata wannan shine asali don haka komai ba zai cimma mutum ba duk abinda aka yi mai wannan shi ake nufi sai aka samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun keɓance wasu abubuwa sun ce suna isan mai wata na farko addu'a sai aka samu shi kan shi Qur'ani ya kebe ya ce addu'a tana isa Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman annabi ya koya muna mun zo sallar jana'iza mu mai addu'a mu ce Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu zuwa ƙarshe kaga wannan nuna cewa me addu'a tana isa kenan ko na ɗaya kenan na biyu sadaka aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta rasu yi mata sadaka annabi ya ce ayi mata sadaka na uku layya aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya ya ce Allahumma hadha min Muhammadin wa ali Muhammadin wa hadha min um, um, Muhammadin wa min ummati Muhammadin sai aka ce to ana cikin umman Muhammadu har wanda ya rasu kafin sannan kenan layyar ta kama ana yi mai kenan na uku hajji da umra saboda wata na hudu da na biyar kenan hajji da umra domin wata mata ta tare annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce mai ya rasulullah mahaifiyata ta rasu kuma Ah, tana dare da ta yi hajji in yi mata hajji sai annabi ya ce hujji an hawa a tamiri ke mata hajji ke mata umra na shidda shine azumi in mutum ya bari domin annabi sun sai ce man sama wa man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu duk wanda ya mutu annabi ya ce azumi majibinci ne mai yayi mai azumi wannan shidda su suka samu nasi bayan aya ta ce wa alaihi insani illa ma sa ta ruhe komai bai tabbata sai aka samu hadisai sun keɓance abubuwa guda shidda cewa ina abubuwan guda shidda suna isa don haka sai malamai suka yi sabani amfani wasu suka ce wayan abubuwan shidda ɗaya eh, su ɗaya ka isa babu abin da ke sa in ba wayan abubuwan guda shidda ba wasu malamai suka ce a eh, duk komai yana isa na alheri tunda da wayan abubuwan guda shidda an tambaye annabi ya ce suna isa inda an tambaye shi cewa qur'ani da zai ce qur'ani yana isa yana fata kun fahimci kan zaren inda suka yi sabani cikin wanda suka ce komi na isa akwai shehu islam bin taimiyya yana cewa karatun qur'ani ma za a iya yi amma dai abin da ya zo cikin hadisai shine wa'annan guda shidda don haka in ga wani wanda ya wa shi mamaci karatun ka kakkai mai inkari akwai malaman ahlus sunna da ke gani akan cewa musulunci ah, shari'a ta keɓance guda shidda don haka zai yi inda an tambayi annabi karatun qur'ani zai ce da shi akwai masu ganin kuma baya isa sai wa'annan guda shidda din don haka tsayawa gare su kan yafi wallahu ta'ala alam ban san shi ba wallahu alam wannan abu mai kyau ne misali akwai wanda ya minta wannan tambayar ta yi kyau a nan cikin masallacin cewa suna itikafi suna son su taru su dinga karanta qur'ani suna saukiya wannan bai da bai da illa amma bayan na bashi fatawa daga baya na so in ganshi yau alhamdulillah an rubuta tambaya zan ba shawarar da kada su yi da yafi domin bai da illa a yi hakan to amma in sun ka dauke shi da suka shigo itikafi su yi goma su yi goma su yi aka dinga yi ko ina ana dinga kaga ya zan wata bid'a da kuma shi ya assasa ta kaga akwai matsala kenan sadaka kame kai ga yan wa'annan yafi gaskiya in ma za kai kai abin ka boye da ba wanda ya sani kuna iya taruwa ku karanta Qur'ani annabi san sai ya ce mashtama baitun fi mashtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimul malaika wa gash illa gashiyatumul malaika wa nazalat alaihimul sakina wa zakarahumullahu fi man indahu don haka yana da kyawu a taro a yi amma ka amida da abin al'ada don an ka shigo itikafi za a tsaya a yi waɗanga su yi goma waɗanga su yi bakwai yana haka ya koma wata bidi'a wallahu ta'ala alam hmm. wannan gara in arwallah shi ta kare yana cikin karatun qur'ani ya tashi ya maimaita arwalla inda kowa karatun qur'ani da arwalla ya fi taba qur'ani da arwalla ya fi inda dukkanin malamai sabanin kawai shine dole ne ko ba dole bane lokacin da mutum ya ji wasu malamai sun ce ba dole bane ana taɓa ƙur'ani babu arwalla sai dinga taɓa ƙur'ani ko da yaushe babu arwalla wannan wannan rashin fahimta ne akwai malaman da ke cewa wajibi abinda su su malamai suke cewa ba dole bane sai da arwalla ka taɓa ƙur'ani haka suke cewa ba dole bane sallar wuturi da ƙiyamun laili sai ka dinga kwana kullun ba dole bane sallar ƙiyamun laili da wuturi haka matsalar sa ni ƙabe ce wasu malamai sun ce ba dole bane suka ce ba dole bane sai a kisawa ko da yaushe wannan ya kamata ka fahimta misali imamu ahmad ai mai tambaya akan qiyamul laili sutu yace ba dole bane wanda baya kiyamun laili fa yace ba an san shaidu ne ya zo kotu ba yana halitta cewa ba dole bane Sheikh Nasiruddin Albani sani qabi yace ba dole bane amma wabihi adinullah ni da shi nake bauta ma Allah da matana da 'ya'yana babu mai hitasi da niqabi to irin wayannan ne in wasu malamai suka ce ba wajibi ba ne sai da alwallah ke taba qur'ani sai wani ya aza kawai bai ya zama ne kawai ko da yaushe bai da alwallah zai taba qur'ani ba daidai ba ne bai daidai ba babu ladabi ciki kamata ko karatun qur'ani za kai ka tabbata kai shi da alwallah bale kuma idan idan taba qur'anin za kai wannan kan taba qur'ani da alwala shine mazhaba mafi yawan malamai cikin su immal arba'a dukkanin su wannan ita ce mazhaba Abu Hanifa ita ce mazhaban Malik ita ce mazhaba Shafi ita ce mazhaba Imam Ahmad bin hambal ita ce fahimtar Sheikhul Islam bin Taymiyyah ita ce fahimtar fahimtar lajinar da'ima mai bada fatawa a saudiya ita ce fahimtar bin baz ita ce fahimtar uthaimin duk mafi yawan mallama ahlus sunna sai yan kaɗan kawai suke ganin cewa yana halatta a taba a taba qur'ani babu arwalla amma mafi yawan suna ganin cewa taba qur'ani da arwalla shine tun daga cikin sahabbai ma sa'ad bin abi waqas sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi na riƙa mai qur'ani yana kawo harda sai dan shi ya yi haka sai ya taba gaba gari sai ce la'allaka lamasta au hakakta um fatawadda yace zai ka taba gaba gari ka tashi kai arwalla sannan ka zo ka ci gaba da taba min ka ci gaba da taba min qur'ani saboda kamata yayi ya kasance haka koda juzu amma ne za ka karantawa ya kasance kana da arwalla hakan shi yafi amma in ka bi fatawan masu cewa babu arwalla akwai waɗannan mutane suna da nasu dalilai da nasu hujjoji babu lahi wallahu ta'ala alam eh, ni ma na har gajiya ma, to yayi kyau to yayi kyau yayi kyau yayi kyau kai shida da rabi ba matsala ba matsala kai shida da rabi wannan matsala ce mai a indon ya zamna da ita babu matsala ya zamna da ita amma yana da zaɓi ciki kasan wata shidda musulunci bai yarda da shi a matsayin ciki ba saboda haka ya ga dama in ya ga dama yayi li'ani in ya ga dama yana iya bari ya halatta wanda ya waje bai yi li'ani yana iya kyalewa in ya ga dama amma in ya ga dama yana iya li'ani ko ya kasance in yayi li'ani aure ya rabu tsakanin su har wallahu ta'ala alam eh yana halatta a kone ko a tubude qur'ani ya to daga da yawa da cikin salaf mallamai magabata in za a ga fefa qur'ani za ta fada cikin wani abu da ke na kazanta ne ko na najasa ba irin wanda ake iya karatu bane fefa ce ko rabin fefa ne ba cewa a ayi ta karatu to wasu sukan turbude wasu kuma sukan kone domin da ya kasance cewa rubutun na qur'ani ba a bashi ya tozarta ba wannan daidai ne wallahu ta'ala alam wallahi musamman tambayoyin sun fara kila wannan tace ta karshe sun fara abin nan eh ci gaba eh, hmm. Hmm. eh. yanzu za mu ba mallan kyautawa yau muna da addu'a abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskakurai kuma Allah ya shafe muna Allah ya ba mu ikon komawa makaranta bayan azumi sauraren tafsiri ba a zama mai tafsiri da sauraren tafsiri ku tambayi malam shi ma ba tafsiri ya ta saurare ba ya tafsiri ya zo yana yi dole ne suka koma makaranta ya kasance kana zuwa makaranta yanzu misali ga azumi kwana talatin kwana ashirin da tara kwana ashirin da shida da aka yana tafsiri ko ashirin da bakwai in ka iya ba da awa guda kullum kana zuwa saurayin tafsiri ya kamata yan azumi ya fita ka dinga bada awa biyu duk sati ko awa uku duk sati makarantar unguwar ku akwai malami ka dauki littafin ka je karanta ma in na gaba ɗaya ne ake ka je ka saurara da haka haka sai kasance cewa kana biya hanya aljanna ba a zuwa aljanna fa sai ana da karatu wannan ilimi wajibi ne ga dukkanin musulmi annabi sun sace talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne ga dukkanin musulmi namiji da mace saboda ya kamata mu koma makaranta kada mu yi sake kai ka kasance cikin waɗanda daga ramadana sai ramadana suke karatun qur'ani don shi wasu malamai cikin salaf suke cewa bisal qaumi bisal ya la ya'rifuna rabahun illa fi ramadana tir da mutanen da ba san ubangiji su ba sai watan azumin ramadana haka a ci gaba da karatun qur'ani a ci gaba da sitta shawwal da aka gaba gare mu bayan azumi ya wuce akwai azumin sitta shawwal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumin ramadana sannan ya bi shi da shidda cikin shawwal za a rubuta mai kamar ya azumin shekara gaba daya sadaka mu dage mu yi wa'annan ibadodin kuma mu koma makaranta yan koma karance karance mu dage da karatun Qur'ani da sada zumunta da sadaka da aka saba da ita cikin watan Ramadana a doge Allah ya kabe ibadun mu malam sai mun addu'a Ok mallan shi mun addu'a shekaran jiya yanzu abin malam kyauta ya yi muna na MSS bismillah ayi mm. sai mu samu albarkar duka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka da wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تذكرنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اننا ظلمنا انفسنا ولا لم تغفر لنا من الخاسرين ربنا عاتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من الخسر والفائز من الشيطان الرجيم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك da Allah wani karatu da aka yi tun farko Ramadan zuwa yau Allah albarka shi da ke cikin fara mashi amin suka yi jagora karatu na musu abin da suka wani ya amfani da shi ba da muka yi ya ba su da ke asibitoci da dama Allah ka ba su lafiya masu musu wajen kare da su ya muke fuskanta da Allah ka nuna maganin su mm. ya uwa musulmi da suke ci masu yiwa Allah ko ne musu mm. ya Allah wani a cikin aminci Allah ka tabbatar da su a cikin aminci Allah wani ne ka ba mu arziki na duniya da na lafiya Allah wannan damuna ta mu ka mata albarka Allah ka ba ruwa masu albarka ta ba mu da wata cin abinci Allah ka tsaye wanda da fari ka tsaye wanda da yunwa Allah wani ka sanya zukatan su kasance su da. masu kuma zuwa gare ka ya Allah Allah wani ta ba mu karatu mai albarka ta ba mu ilimi mai albarka ya Allah ta ba mu yi wa aiki da ilimin Allah sa marasa Allah wanda suka rasu da bisa abin da harin ya bin hasa da kai rahama da kai wanda a cikin rahama da kara musu wanda a cikin yajen tunanka Allah wani ka kore musu Allah ka samu gama lafiya Allah ka samu gama lafiya Allah ka nuna buɗi na alkhairi a nuna mu da lafiya Allah ka sanya mu da alkhairi Allah duk kan abin da yake musiba ne Allah ka kone mana shi Allah ka arzuta mu shiga cikin wanda kake bauta a cikin wannan wata Allah ka sa mu yi da lafiya da kuma ka sa mu mu sha ne kai a Allah ka ba duk da muke Allah ka yi su Allah ka karbe dukkan abin da